suna da nufin su soyayya ita ce ta zama suna sama Aure martaba daraja ne asalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci kamar yadda kuka sani sunana Abba Don Zaria ɗaya daga cikin mawaƙan mai martaba sarkin zazzau Dr. Alhaji Shehu Idris FR. A yau ina so in yi ma masoya na bayani dangane da waƙar aure martaba wadda nake ta jin maganganu na ta yawo a kafafen sada zumunta. To waƙar aure martaba dai kamar yadda kowa ya sani ba waƙa ta bace wadda ni na ƙirƙira kuma na yi ta. waka ce wadda abokin aiki na aliyu nata ya yi to sakamakon kanwata da za ta yi aure ta buƙaci lallai tana buƙatar irin wannan waƙar ya sa na kwafa mata na yi mata amma asalin wannan waƙa ta aliyu nata ce kamar yadda kowa ji daga bakina. wasu daga cikin mutane suna yada jita-jita cewa mun samu matsala da aliyu nata kuma wasu ma suna ganin kamar waka ta ce ya ɗauka ya juya na yi wannan wakar lokacin ba mu magana da shi ta kafar sadarwa ba don dan wasu matsaloli da suka faru amma daga baya mun yi magana da shi kuma mun fahimci juna da shi babu wani sabani tsakanina da shi dangane da wannan waka waka dai kamar yadda na faɗa na ƙara maimaitawa waka ali na ta ce ni ne na anshe na arwakar na kuma juya na yi ma kan wata a bikin aurenta so ina fata Yi aure martaba darajoji mai tarin yawa ummar kursuma amarya gun gumba gida manya ba tushen ne dukan aure aure martaba da naja ce mai tarin yawa balkursin amarya kuma ban gida min yaba sun yarda da kansa soyayya ita ce tushen dukan aure sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama suna sama Aha! Dole markaba daraja ne mai tarin yawa ga anguwannin da shi da amarya wannan duniya. Tasiri da na kansa soyayya ita ce ta gabo sanar aure.